sa'i na ƙasa a sheikh sa'idu hassan jingir mai girma shugaban majalisar agaji ta ƙasa alhaji isa waziri gombe Alhafis malam bala yusuf shugaban majalisar malamai ta jihar Lato shugaban majalisar malamai ta karamar hukumar jos ta arewa a sheikh harris shehu sauran manyan malamai da shugabana a kwamishina na transport na plateau state da sauran manyan malamai da hafizai da manyan 'yan agaji da kowa da kowa da ya halarci wannan waje da shugaban kwamitin wa'azi da sauransu majalisar da sauran ainihin shugaban samari da sauransu ina ƙara cewa assalamu alaikum A na zo nan ban san zan yi bayani ba amma an kira ni to bayani na da zan yi a nan shine akan yayana ubana wato alhaji ibrahim sha'ibu yaya ne nagari kuma ubana ne saboda a dukkan lokacin da nake yin abubuwa bai damu ba ba abin da ya dame shi idan abubuwa ya zo na harkar addini ba abin da ya dame shi da duk lokacin da kake yin kuskure a take a wajen zai gyara maka ko ka ji daɗi ko karka ji daɗi in ya gyara maka ya yi gaba kenan bayan haka tsakanina da Allah a bisa dukkan aiki da nake gabatarwa kowanne lokaci ko a wajen aikina yakan ba ni shawarwari na gari dukkan abin da za a yi yakan gaya min wannan abu in an yi shi yana da kyau in an yi haka bayi da kyau kowanne lokaci bayan haka kuma idan na taho harkokina na gida wanda ya shafi yanzu harkar siyasa kowanne lokaci yakan kira ni ya ce to a dinga yin haƙuri da jama'a domin kowanne lokaci zai ce to ka yi haƙuri da jama'a an kira jama'a kuma jama'a sun ansa saboda haka ka kasance mai haƙuri duk abin da za ka yi idan ba ka zama mai haƙuri ba to babu nasara a ciki kuma duk inda ka ga na gaba ka mishi biyayya kai ma in kana so a yi maka to gaskiya ni darakta ba abin da zan ce maka na maka fata wannan karuwa da ka samu allah ya sanya albarka a ciki 'ya'yanka da kake da su allah ya musu albarka iyalinka baki ɗaya, ubangiji allah ya sa ya ƙara kawo zaman lafiya a tsakaninsu ubangiji allah ya hore maka ya ƙara hore maka yadda za ka ciyar da iyalinka da ci gaba da ayyukansu Don nauyin da Allah ya ɗora maka na fatan Allah Ubangiji ya baka ikon saukewa ah, kuma bayan haka insha Allahu kamar inda aka yi bayani a game da wannan walima insha Allahu cikin sunan Allah za mu shirya ta ba tare da ɓata lokaci ba idan Allah ya sa ga inda zaɓe ya kasance aka gama lafiya to insha Allahu za mu samu manyanmu kuma a da shirya mana inda abubuwan zai kasance insha Allahu saboda haka ba tare da bata lokaci ba inda kowa ya zo nan lafiya ubangiji Allah ya koma da ku gida lafiya dukkan abubuwan da kuke yi mana wanda kuke taya mu na farin ciki ko menene ya faru da mu dare da rana safe da yamma muna fatan Allah ya saka muku da alkhairi duka Allah ya albarkaci zuriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaikum Allah ya